Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. ana ci gaba da tafka gumurzu a yankin Tigray na kasar Habasha. Kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun ja kunnen rasha a kan cin zalin Ukraine. Annobar corona kuwa na ƙara yaɗuwa a ƙasar Burtaniya. To, kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji abubuwan da suka biyo bayan tura wata tawaga da fadar shugaban Najeriya ta yankin Sokoto da Kebbi. don jajantawa jama'a. A kowane mutane kusan arba'in da wani abu, a gwarai a kashe wajen mutum ɗari da wani abu, a unguwar lalle a kashe wajen mutum hamsin da hudu. Haka kullum ne kowace rana, sannan bai da lokacin da zai je ko da minti goma ne. To, ko a jiya dinnan lahadi wasu al'umura na rashin tsaro sun faru a yankin. Kawai mun zo za mu taho a ita, muna zuwa sai muka ga sun tara hanya. wannan motar guda cikin an gaba suna ta wasu sun kalle ta motar guda da muke ciki shi ta kwana ta koma shi ba wannan ma an kashe shi kwalar shi kyauta kamar kowace ranar litini yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da asuba tare da fatar kun gari lafiya. Wasu shaidun gani da ido sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Lahadi, ƙasa da mako biyu bayan da sojoji da ƙawayensu suka karɓe ikon garin Lalibela na ƙasar Habasha. A wani mataki na ci gaba da ƙaddamar da farmaki da ya fatattaki sojojin Tigray daga ɓangarori da dama. Lalibela wani gari ne a yankin Amhara da ke da iyaka da arewacin yankin Tigray wanda ya shahara da wata mujami'a da aka sassaƙa daga dunkulen dutse guda ɗaya, kuma aka sanya shi a matsayin wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun gwamnati Lagesi Tulu da mai magana da yawun soji ba su amsa bukatar jin ta bakinsa ba kan rahoton kwato garin da dakarun da ke biyayya ga 'yan kabilar Tigray TPLF suka yi. Shi ma mai magana da yawun kungiyar ta TPLF Gachua Reda bai ansa kiran wayar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi masa ba domin neman ƙarin bayani. Ya dai wallafa wani sharhi a shafin sa na Twitter yana mai cewa rundunanmu na aiki sosai da kyau sosai amma babu wani cikakken bayani. Ɗaya daga cikin shaidu ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar dakarun Amhara da ke ƙawance da gwamnatin Habasha sun fara barin garin Lalibela a daren ranar Asabar. Rukunin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na demokuraɗiyya a jiya Lahadi sun gargaɗi Rasha da ta rage yawan sojoji da ta girke a bakin iyakokin ƙasar Ukraine. ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gagarumin sakamako na tattalin arziki. Ministocin harkokin wajen G7 da suka yi taro a birnin Liverpool na kasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa sun bayyana cewar sun haɗa kai wajen yin Allah wadai da yunkurin cin zali da Rasha ke yi a kan Ukraine. jami'an diflomasiyya da suka wakilci Amurka, Kanada, Faransa, Jamus, Birtaniya, Italiya da Japan sun buƙaci Moscow da ta ɗau da kuma bin hanyoyin diflomasiyya da kuma mutunta alkawurran ƙasa da ƙasa kan fayyace ayyukan soji. Jami'an leken asirin Amurka sun yi imani cewar Rasha ta girke dakaru dubu saba'in ko fiye da haka a bakin iyakar gabashin Ukraine. Ghana Rasha na iya shirin kai hari kan wani gari da ke bakin iyaka a farkon shekara ta 2022, ko da yake shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ba jin cewa ya yanke shawarar mamaye kasar. Sanarwar ta G7 ta ce, duk wani amfani da karfi wajen sauya kan iyakoki haramun ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. Ya kamata Rasha ta kasance cikin kokwanton cewa ƙara kai har-haren soji a kan Ukraine zai haifar da gagarumin sakamako da tsada a gare ta. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaidawa Vladimir Putin a makon da ya gabata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce Birtaniya na fuskantar karuwar hauhawan nau'in annobar coronavirus na Omicron. Kana yana ba da sanarwar karuwa mai yawa na allurar rigakafi don karfafa kariya daga gare ta. Johnson ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka wallafa a gidan talabijin a jiya Lahadi cewa duk wani da ya kai shekaru goma sha takwas zuwa sama za a ba shi rigakafi ta uku a ƙarshen wannan watan burin da aka saka a gaba wanda zai kare a ƙarshen watan janairu ya ce karuwar yawaitar bambance-bambance da ake iya ɗauka suna ninkawa so biyu a kowanne kwana biyu zuwa uku kuma akwai guguwar omicron tana zuwa johnson ya ba da sanarwar ayyukan ƙasa don isar da allurar rigakafin zuwa cibiyoyin rigakafi da kuma asibitoci a cikin kwanaki bakwai. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda kamar yadda aka zata wasu abubuwa sun biyo bayan tura wata tawagar jaje da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi zuwa yankin Sokoto. Inda 'yan bindiga suka yi ta kashe-kashen rashin imani a 'yan kwanakin nan. ɗaya daga cikin abubuwan da suka biyo bayan shine ƙarin haske da ministan harkokin 'yan sandan najeriya alhaji muhammad mai gari dingyaɗi ya yi kan musabbabin tura tawagar ta jaje da kuma martanin da wani tsohon ɗan majalisa daga yankin ya bayar minista dingyadi ya gaya ma umar faruk musa na muryar amurka cewa ba ma inda aka samu irin wannan ƙazamin banna wadda wannan 'yan ta'adda suka wa jama'a 'yan najeriya gwamnatin mai girma muhammadu buhari takan aika mutane a je a wa jama'a jaje kuma a nuna rashin jin daɗi kuma a yi musu tabbacin cewa ana nan kauman kokarin cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kamar da ka sani abin da ya faru a sokoto abu ne mara kyau abu ne wanda kowa zai yi mamaki ne kuma zai ba waɗancan mutanen wanda ke ganin suna magana da 'yancin ɗan adam kuma suna magana cewa a ɗan sanya da aka yi aka ta yi tafiya da wannan mutanen za su gani karara yanzu cewa waɗannan mutanen ba mutane ne masu hankali ba ba mutane ne masu imani ba ba mutane ne masu son kyautata hakkin ɗan adam ba ba mutane ne masu son zaman lafiya ba delegation da gwamnati ta aika sun je sun wa gwamnatin jiha sun wa jama'a sun wa mai mata wa sarkin musulmi jajin wannan lamari kuma sun tattauna da mutane waɗanda abin ya shafa a sakkwato da katsina ina maganan masu faɗa aji domin a san a tattauna za a yi a shafa waɗannan matsalolin idan ka dibi irin yanin mutane suka je wannan ta'aziyya duk shugabanni ne na tsaro duk su ne suka je domin a zauna da jama'a a ji menene ra'ayinsu kuma ya menene shawarar su za a hito wannan matsalar na tabbatar kana da masaniyar gwamnati irin matakan da take ɗauka na ganin cewa an dauko matakai sabbi na ganin cewa an fuskanci wannan matsala kuma an kawo ƙarshen ta. ministan 'yan sanda na najeriya kenan alhaji muhammad mai gari dingaɗi a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi honorable sha'abu gwanda tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar najeriya mai wakiltar yankin sokoto ta gabas domin in ji irin martan da zai maida dangane da jinkirin da aka samu wurin aikata tawaga domin sa ido akan halin da al'umma sa take ciki inda yake cewa inda mutanen najeriya arewa mu especially mu a jihar sokoto katsina zamfara kebbi kaduna muna da wani abu na a zo a gani a idon shugaban kasa bai kamata ya zan ana shiga katsinan mu ba a shiga garuruwan mu a tara hanyoyinmu a kowane mutane kusan arba'in da wani abu a gwarayin a kashe wajen mutum ɗari da wani abu a unguwar lalle a kashe wajen mutum hamsin da hudu haka kullum ne kowace rana sannan bai da lokacin da zai je ko da minti goma ne a cikin jirgi ko da a filin jirgin sama sokoto ya je tsaya ya kasa shiga cikin garin sokoto ya ce mutane ina yi muku jaje ba ya tura muna waɗannan wakilai ba waɗannan wakilai ai jami'an tsaro ne kuma suna nan kuma sun san abin da suke faruwa amma ba abin da mutanen najeriya arewa sun zaɓi shugaba buhari ne ba sun zaɓi chief of army staff ba ba su zaɓi eh, shugaban nsa ba waɗannan duk employee na shi ne ne ne lahiya an bayar da ne da bai iya zuwa sokoto amma yana iya zuwa lagos ko wani gari wurin goyon eh, kaddamar da wani littafi honorable sha'abu ke nan tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya Yau a gaida Umar Faruk. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Taɓarɓarewar tsaro a Najeriya shine abu da ya fi ɗaukar hankalin jama'a a ƙasar, wanda al'umma da dama ke bayyanar da irin halin rashin tabbas da suka tsinci kansu a ciki. Malaman addinai da masarautu ba a bar su a baya ba. wajen gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya a ƙasar. Abokin aikinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa muna rahoto a kan wannan matsalar da kuma hanyoyin kawo ƙarshen ta a wannan rahoton. A yanzu haka dai, 'yan Najeriya na ci gaba da lalubo hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassa daban-daban na Najeriyar. Masarautar Kwantagora da ke jihar Niger. na ɗaya daga cikin sassan da ke fuskantar hukuma irin ta rashin tsaro akan yadda 'yan bindiga ke kisan jama'a babu gaira babu dalili. To akan haka ne dai masarautar kwantagorar ta shirya wani taro na addu'o'i na musamman a ranar Lahadin nan domin roƙon Allah ya kawo sauƙi kan lamarin. Mai martaba sarkin Sudan na kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya yi ƙarin haske akan kan dalilinsu na shirya addu'o'in. Dole ne mu ɗauki wannan matakin domin jama'a na cikin wani hali, jama'a masarautar Kwandagora, jama'a Niger State suna cikin wani hali, ba sa iya bacci, mu karan kan ba mu iya bacci, ba wanda ke bacci da idanun shi kulle, kowa idanun shi buɗe yake, ba kwanci hankali, to dole mu koma mu Allah. Abu ne da ke an ta cewa ana yi, ana kuma 'yan sandan ana yi, sojin ana yi, amma bai abu ya kai karshe. So da besin kawai shi ne muka shawaran cewa mu taru da kiristoci da musulmai da kowa ya addu'a koma mu Allah. Abubuwan da ake yi mara kyau kuma duk a bashi na tabbatar in Allah ya yarda da ikon Allah za kawo ƙarshen wannan abu ko a cikin makon da ya gabata ma yan bindigar sun hallaka kimanin mutane goma sha shida a masallaci bayan wasu mutane biyu da suka kasance ɗa da uba da 'yan bindigar suka hallaka a garin Ukuru ta yankin karamar hukumar Mariga a yankin masarautar Kwantagorar wasu daga cikin mahalarta taron addu'o'in ga abin da suke cewa sunana muhammadu bello musa daga unguwar tukura kwantagora allah ya ce ba zan damu da ku ba in ba don addu'a ku ba kenan mahimmancin addu'a babba ne in ba mu yi addu'a ba allah ba zai kula da mu ba in mun yi addu'a kuma allah ta'ala zai kula da mu ya girman wannan matsala take a wannan yanki To wannan matsala gaskiya babba ce saboda duk matsalan da aka ce za a ainihin rasa rayuwar mutane za a rasa dukiyar jama'a za a rasa ainihin zaman lafiyar jama'a to wannan matsala ba karama ba ce. Suwana Alhaji Bayan Wali garkuwan mai martaba sake sunan kwanta gora wannan matsala da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun gamsu da matakin ita gwamnatin tarayya akan wannan matsala musamman wannan yanki eh, eh to mun gamsu suna kokari eh amma dai a kara a daidai lokacin hada wannan rahoto dai bayanai sun nuna cewa shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Faruk Yahaya yana wata ziyara aiki a masarautar Kwantagorar mai fama da matsalar 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na tsari, to kuma gaida Yusuf Eh, aliyu harande da shi kuma ya haɗo mana labaran duniya yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji cewa 'yan bindiga sun ci gaba da kai hare-hare a yankin Sokoto da Kebbi ko bayan zuwa wajen da tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi Muhammad Nasir gare Yadda 'yan bindiga ke ci gaba da aika-aikar su a arewacin Najeriya abu ne mai ɗaure kai domin tamkar babu matakan da ake ɗauka da dakile ayyukan duk da kuma hukunta na cewa suna ɗaukar matakan. Bayan ƙona matafiya ashirin da uku da suka yi a isa da ke gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, haka ma ranar Asabar ta ƙarshen makon da ya gabata sun ƙona wani gari Kacokam da ke yankin Kalmalo a Ilela garin da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. bello isa an barura wakilin jama'ar yankin ne a majalisar dokoki ta jihar sokoto ya ce aika-aikar 'yan bindiga tana wuce wuri a yankin shi jin dutse gaba ɗaya su 'yan ta'adda sun wace garin dabbobin su da an kwace gaba ɗaya kuma an kunna magarin wuta sannan shi kuma akwai runjin kware ita halin da kake ciki yanzu kamar za mu ci tana ga hannun 'yan ta'adda ne a halin yanzu saboda sun nemi mai garin ya zauna ya beli garin ko kuma su masu wace su su banka mu garin wuta su kaga mutanen garin na cikin ban yanayi na halin ko arzani an samu hasara Mutanen wasu an kama su an tayi da su hasarar rayuwa ka ita ba a koma ganda wasu dai sun rasu daga ciki so muna ƙara kira ga gwamnati don Allah don Allah ne kokar da take ta tare tsaye na tuntuɓi wani mazaunin kalmalo wanda ya ce jama'ar Ilela baki ɗaya suna cikin halin lahaula saboda rashin tsaro hamza ya kalmalo ina tabbatar maka cewa abun da ya faru garin rumji wallahi mu mun alawar dare ga wannan abubuwan da suka faruwa kuma magana garin kai ga mata da matan yi a kai ga wallahi daga garin sun kai kaito lele lokal gannan wallahi babu tsaro babu shi babu shi na ne mijin ta bakin jami'an tsaro to sai dai kakakin rundunar 'yan sandan najeriya da ke sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba a can ma yankin isa duk da furucin da kwamishinan 'yan sanda kamaluddin kolan okulola ya yi na cewa jami'an tsaro na sintirin hanyoyin yankin kusan safe duk ta allah sai an samu rahoton cewa an tare hanya an kashe kuma an saci mutane kamar yadda ya faru da maraicin jiya lahadi inda 'yan bindiga suka tare hanyar isa zuwa shinkafi suka kashe wani mutum kuma suka kama wasu suka shiga daji da su na zanta da wani dan karamin yaro mai suna sufiyano wanda mahaifinsa ne aka kashe a cikin wannan motar da aka tare mu taho a nan isa muna zuwa sai muka ga ɓarai sun tara hanya wannan motar guda ita an gaba suna ta sai sun kalbe ta motar gura da muke ciki sai ta kwana ta koma shi ba wannan ma an kashe shi waɗannan abubuwa da ke faruwa sun sa 'yan najeriya na ci gaba da mamakin ganin gwamnati na cewa tana kare rayukan jama'a kuma ga rayukan suna ta salwanta ta hannun 'yan bindiga farfesa bello dodon bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum yana ganin cewa gwamnatin tarayya idan tana sauraren kafofin watsa labaru ko da ya zamanta jami'anta na leƙen asiri ba su aiki tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika shugabanci amana ne waɗannan mutane amana ne har ansa sun fara watan hidda rai da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani ya sun fara hidda rai bisa ga yadda abubuwa ke ci gaba da faruwa jama'a yanzu na ganin cewa ba su da zaɓi illa neman ɗauki daga wurin allah muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin dai kamar yadda aka saba na bin kadin waɗanda aka dannewa haƙi ne don tabbatar da gaskiya ta yi halinta. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. Kasancewar mu cikin watan ƙarshen shekara ta 2021 za mu bi ta wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shirye a baya don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta a kan sun canza. Takaddama tsakanin bako ziri mutumin bama a jihar Borno da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari na daga irin waɗannan shirye-shiryen da muka kawo muku. in za a tuna bako waziri ya buƙaci malam abba kyari ya dawo masa da kafin alƙalamin naira miliyan 29 da ya yi ikirarin ya bayar don samun kwangilar kawo motoci ƙira helix ga fada shugaban ƙasa a wata kwangilar da ta haura naira miliyan ɗari 300 idan an aiwatar da ita biyo bayar da suwan malam abba kyari a dubu ashirin. sanadiyar cutar coronavirus bako waziri ya ce ya yi wa iyalansa ta'aziyya har ma da sanar da su inda gonan marigayin take a bama don a haɗa da ita wajen rabon gado amma shi kuma a fitar masa da haƙƙinsa takaddama dai ta kai baƙo ya shigar da ƙara wata kotun shari'a a maiduguri wadda ta ɗau matakin duba sayar da wani gidan marigayin a maidugurin don amfani da kuɗin wajen biyan baƙo haƙƙin nasa da alamun magadan sun ƙalubalanci wannan hukunci ga da wannan fili da baƙo Bako ziri bayan rasuwar shi Malam Abba Kyari koWani wani abu da ya faru kan wannan haƙƙin da kake nema ne? To, Malam Nasiru na biyo ta gida kuma na lokacin da Allah ya masa rasuwa na kira iyalansa na yi musu taziya da 'yan uwansa duka dai. To sai na tunatar da su akan da ina bin margayi haƙƙi Sosai suka ce dai to ba damuwa bari in sun kammala sadaka da sauran abubuwan nasu za su neme ni to na ji shiru kuma na sake kiransu na tunatar da su akan da hakkin nan ba na ni kadai ba ne akwai masu bibiya na kullum suna damuna akan hakkin saboda haka a bani hakkin nan in ba ma masu su hakkinsu duka mu mu samu hutawa shi kuma ya samu hutawa cikin kabari hmm. to na biyu su dai to ba su da su ba da hakkin nan kawai dai yaudara ne suke yi to sai na garzaya kotu bayan mun garzaya kotu na doke loya sai har mun zo karshen mun zo kotu ta nema bayanin eh, shaidun duka dai na gabatar da shaidu na duka to sai kotu ta ce tun da dai shi margayi baya nan yanzu ya zama magada ne muke magana da su kuma dole sai ransu ya shiga tsakaninmu. ina zuwa ba shin wace kotu ce ka shigar da wannan karar Alpha Sharia Court 1 a Maiduguri. Kotu ta ce dai sai ransu ya shiga sakaninmu, to sai na yi alwala, na zo kotu ta bani rantsuwa na rantse da Kur'ani kan da ina bin shi haƙi ban da wani manufa daban ban kan na ba. Ko da na sa wani abu ne a zuciya na ga shi Kur'ani. Duka da na gabatar da abin nan nawa. To sai kotu ta yanke hukunci. Bayan ta yanke hukunci, ta ba su dai kwanaki su biya wannan haƙƙin. to mun jira kuma har lokacin yayi kuma ba su biya wannan hakkin ba kuma lokacin apil ya zo ya wuce sun kasa yi su je su yi apil kuma bayan haka kuma sosai kotu ta mun sake komawa da loya na eh a bako koma daga baya ka ce an sake kayan rantse da da alkur'ani sai aka ci gaba da batun shari'a ne komai aka yi daga nan eh an ci gaba da shari'an ba haka eh, na samu nasara kan abin da a shari'an da to yanzu haka na hukunci yana hannuna da sauran abubuwan da aka gabatar a kotun to sai kotun kuma ta kama gidan marigayi a kusa da jihar police station a maiduguri akwai gidansa babban gidansa bayan da ta kama to sai ya ba mu daman cewa mu zo mu yi shirya a yi public notice bayan da muka zo muka kammala komai to shine dai an sake daga eh, shari'an to mun zo kuma an sake daga shari'an an sake ba mu yanzu hakan nan da muna jiran kotu zuwa da january 14 ne da abin da ake ciki yanzu a Masu sauraro in za ku tuna fada Asrock ta yi watsi da ikirarin bako waziri kuma har zuwa yanzu ba wani bayani da ya sauya matsaya. Ga ma abin da mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya faɗa tun lokacin da marigayin ke raye. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin da miliyan ashirin da tara na naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis din nan na babban jami'a da shugaban ƙasa duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan ɗari biyu da kowane wata ake ba ofis din nan wanda ke rike da ofis din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da ofis don fada shugaban ƙasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba irin tsari da shugaban buhari ya fito da shi abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan ɗari biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari biyu duk wata ya kashe duk da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana magana da yake na sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana sa da ake kai a kwangila yake za a ba shi. wai a bila ta mota hilux guda ashirin da biyar kasafin kudin dubu biyu da sha shida da dubu biyu da goma sha bakwai babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar waɗannan motoci to ya za a ce an ba da kwangila akan abin da ba a bukata so um, wato maganganun soki buru su ne iri daban-daban shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida amma shi abin da ya ce an ci zarafinsu an ɓata mara suna kotu zai je saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su sanya da za su kare kansu idan sun je kotu bangar ba shi wato a takaice dai ta fadar shugaban kasa ta ɗauki wannan abun da cewa kawai ma sharri ne kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban muhammadu buhari ake neman a ɗauko a yi 'yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha masu sauraro abin da ya sauka kenan cikin shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin bitar karshen shekara na ƙarshe kafin mu shiga shekarar 2022 yanzu a madadin wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku nasir adamiyar hikaya nisar fila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice To masu sauraron mu ba za mu iya samun damar kawo muku ma labaran ba ma a takaice sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi a ji mu da dauke da wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa sai Allah ya kai mu wasalam mun gode.